Ka sani ba ko kun gane magana idan mai baka bashi zai amfana da wani abu daga cikin abin da ya baka to wannan bashin haramun domin kawai abin da zai amfani mai bada bashi shine lada in ya bayar da shi don Allah amma in dai zan baka bashi kuma za ka kawo min wani abu banda uwar kudi na to wannan riba ce haramun ne wannan shine ka'ida ya kamata a sani ba mortgage bank ba duk kowane ma irin banki ne inda zai ba da bashi da ruwa wannan bashin haramun duk wani abun da ka sani wanda za a ba da shi amma sai an ƙara maka wani abu na ruwan kuɗi wannan haramun riba ce saboda ka duk kauce-kaucen da mutane suke yi ba gaskiya ba ne gara a gaya ma gaskiya in za ka halaka da hujja ka halaka idan za ka tsaya ka bi shirya da ka rayu da rayuwar Allah to na ma ka yi shi akan hujja amma dukkan bashi da ka sani wanda za a ƙara kaliluhu wa kasiruhu haram mai yawan sa da kaɗan ɗinsa dukkan haramu dubi littafin nan da ake kira wato jarimatun riba sunan littafin kenan illolin riba ya faɗa a cike yake cewa ribal musmira ko musmara ita ce kuɗin da za ka bayar ya fitar da wani amfani misali a ce zan baka dubu goma amma in ka tashi biya na za ka biya ni dubu goma ne da naira ɗaya kaga naira ɗaya ce da aka ƙara to ya bata wannan kuɗin riba ce saboda haka kuna da wasu dabarbaru a ce maka 1% ko 2% ko 5% wannan duk turanci kake ba da Allah kake magana ba kawai kana turanci ne ba da Allah kake magana ba shi Allah yana magana da kai ne akan cewa kwabo idan ka tsara akan abin da ka bayar na ruwan kudi to riba ce harabun kuma ina son gaya muku akwai wani littafi da ake kira hada-hadar kudi sunan littafin an fassara shi ne da hausa hada-hadar kuɗi ka je ka kalli yadda mutumin ya yi magana duk tushen bala'i na karyewar tattalin arziki bankuna ne a duniya su suka jawo wannan saboda ribar da suke sawa duk kuɗin da ake da shi yanzu a duniya ya kai inda ba a tsammani amma Allah ya kwashe albarkarsa kuma duk rigingimu da ka sani wanda ake riba take jawo su yanzu a duniya ko akwai ma'aikacin banki a nan ko babu ba ruwana da wannan ko kana aiki a banki ko menene ba ruwana da wannan magana shine kawai a gaya ma gaskiya sunanka musulmi saboda ka kiyaye kanka da batun wace wanda ka rubuta riba musulunci ya ce in ka rubuta riba an tsire ma musulunci ya ce in ka ci riba an tsire maka Allah an ce ka musulunci ya ce idan ka ba da shaida akan riba Allah an ce ka dole ne a gaya maka ba maganar rarrashin ka ba kuma dole a gaya ma gaskiya saboda haka maganar cewa wai kana nema wai mutum ya zai ce maka akwai larura a jahiliyar larabawa akwai lokacin da ake tilasta bayi mata su je su yi zina su kawo kudi akwai wata tunda a jahiliya an washe zina don haka ma ya fiye larabawa suke bisu 'ya'yansu sai ta ce ita ba ta ga larurar da za ta sa don cin abinci ta yi zina ba ta zaɓa makanta ta je gindin bishiya ta mutu da yunwa da ta ba da farjinta wani ya zina da ita ta ci abinci kuma ba addini a lokacin jahiliya ce kai wace irin larura ce mutum same ka da har za ka zo kana cewa larura ce sai ta kafi bashi da ruwa tsakani da Allah babu wannan larura kawai son zuciya ce in da ku so zuciyarku ku so zuciyarku kuma ku shiga wuta dan billahi allazi Allah ba kyale ku zai ba duk wanda yake jin bokonsa ya kai ko kuma wani abinsa ya kai bari ya wadannan abubuwa ne wallahi tallahi ba za ka tsira ba a gurin Allah don haka kawai shi Allah ka bi ka'idarsa ne ka zauna lafiya ne duk bashin da zai bada amfani harabun ne ka je ga dubi ko al-fiqhul muyassar da muke karantawa kwanan nan mun yi magana akan addai bashin da zai jawo amfani ma ya jawo maka amfani ba a yarda da shi ba haramun ne kuma riba ce ka je ka duba babin riba akwai matakai kusan guda saba'in mun faɗi guda arba'in muka rage sauran talatin duk waɗannan illa ce a riba hatta yaƙe-yaƙe da kake ganin duniya tana yi riba tana da hannu a ciki hatta rashin ‘ya'yan itatuwa yanzu da sai an musu aure ake samu riba tana da hannu a ciki hatta rashin ɗanɗano da ake samu akwai har hannun riba a ciki hatta jirkitan yanayi da ake ta surutu ana an samu yanayi canjawar yanayi riba tana da hannu wajen canja yanayi duk kuma bankuna ne suka jawo waɗannan abubuwa to da ka babu dalili a musulunci ka bada bashin naira biyu a baka naira uku in an zo biya haramun ne shi kenan ko kuma kana da magana sai ka yi ka san mutane a ba wai sai ka bari na tafi ba in kana da magana sai ka yi ka kalubalance mu don kana banki ba ka da magana mu je? to je ka na'am Thank gaskiyar magana ma dawo su irin waɗannan kafafe matsala ce da ƙasar mu ƙasa ce da ta damu da tarbiyyar matasanta wallahi ba za a bar wasu mutane suna yin abubuwan da suke ƙasar ce a wargaje take gaba ɗaya gwamnatocinmu ba su da hankalin gane kiyaye al'ummar abin da ya dame su shine kawai yaya za a yi su kawai su yi mulkin su kawai wannan shine damuwarsu amma hatta matasa da suke ɗiba inda ana ai yanzu ko kafofin social media din nan da a ce ƙasa ce masu tarbiyya ai abin da ake rubuta a ciki ba za a bari ta yaya za a yi a zagi shugaban kasa, a zagi gwamna a zagi ɗan majalisa a zagi sarki a zagi malami a zagi liman duk a waɗannan kuma matasa ne suke kuma gwamnatocin nan suna kallo kuma 'yan majalisar nan suna kallo duk ana kallon waɗannan abubuwa ƙasar da ake sun ƴaƴan su zama su albarka shine za a bari su zagi kowa ya nuna ba mu san me muke ba ƙasar da ake so yanzu irin su TikTok din nan da ake yi tsakani da Allah wani ya zo ya kunna mu ce masa ni ban san yadda ake ba yace to bari ka gani ya kunna mu naga wata yarinya take juyawa yake take cewa wai ta balaga wai ba mazaje ne sai ce to ka kashe ya isa haka billahi lazi ma da ina gaya maka har sha biyun dare na kai ban yi bacci ba a ranar saboda ina tunanin wannan abu sai na rufe idanuna sai in ga wannan abun a idanuna har sha biyun dare to wai wannan kuma yanzu shine abun kallon wani yanzu idan kasar tana da sanin me ake yi ana kishin matasa su rayu kasar ta yi albarka za a yi wannan ba dawo ba za a yi ba a saudiya fa muka je aikin haji kasan ana daɗewa har kwana arba'in wani lokaci wani sha'awarsa ta tashi ya rasa yadda zai yi ba shi da mata kuma a makka ne ba gidan karuwai subhanallah saboda haka sai yaje yaje yana yana sacin a wayar shi yana neman irin irin inda ake kallon wasu abubuwa na ba haka ana kallon abin nan ɗin mata ka gane ya kama sai saƙo ya biyo ba ya kace an yi blocking din live wallahi malam sai zai nuna mun chest din ya ce an yi blocking din ɗinsa da ya kasa abin nan da larabci ne nace masa abinda suka rubuta shi ne sun ce la ubika bika an tanzura haba bai kamata da kai ka kalli wannan abin ba shi yasa suka toshe layi bai iya ba ni na karanta larabci na ce masa abinda suke gaya ma kenan suna cewa irin ka bai kamata ka kalli wannan ba don haka haramun ne ka kalli wannan abu a cikin wannan kasar ba za su bari ba to eh na ce masa yanzu to ya za a yi za ka tafi kamfani ne ka kai kanka koya ko kuma za ka jefar da layi dole sai ya jefar da layi saboda in ka kai kanka mato to ai za su kalle wato dama kai ne shaƙiyin kenan to ƙasa ta zama kamar ƙasar mahaukata malam a zo ai ta yin waɗannan abubuwa ba doka ne ka zagi uban kowa a facebook ka yi tsiraici ka yi duk abin da za ka yi kuma ƙasar masu hankali a ce akwai masu hankali ba mu da hankali ne me daɗi a kallon tsiraici kwanan nan na ji kamar ana ta yi wa malam daurawa ya yi wasu maganganu ana ta wasu maganganu ai tsiraici Allah ya kira shi da sau'a liyuriya kuma sau'a ta hima kai kasan sau'a da larabci abin da ya fi komai muni yana munanawa mai ganinsa ba shi da kyan gani to kuma akan wannan maganar shi kenan alkur'ani ambace shi da haka har ma azo ana surutu banda jahilci masu jahilci an samu jahilai yanzu kai dan Allah da ka kalli tsiraicin mutum da ka kalli fiskarsa wanne ne yafi to fiskar ma yadda take da kyau kake kallanta bari mu gaya maka abin da take fitarwa fiska ba abin da ya ta fitar da kazanta sai dubura da azzakarin mutum ko farjin mace su ne kawai suka fitar da wannan kazantar domin ta hanci ake wa wajina kuma ba a san ganin ta kuma hanci shine kyakkyawan kallon da ake mutum idanu shi ke fitar da kwantsa ba kazanta ba ce sannan ba shi ke zubar da yawo duk abin da ake sha'awa din a kallatin ba shine fi komai fito da kazanta kai dan baka san musulunci ba ko baka san ya Allah yake kallon mutum ba an yi magana kawai shikenan sai ku zo ku ta suru shine irin rasar kunyar da mutane ba su san ma addini ba ba su san darajar addini ba hajji an yi karatun ra'ayoyi ne duk wannan karatun bokon da ka sani ra'ayoyi ne mu ba ma ilimi bane a gurin da mu da muke tare da ibnu qayyim shi yace alimu kawai qala Allahu ne qala rasulullah wa ma siwa ku kawai ra'ayi duk abin da ba wannan ba ra'ayi ne kawai haji ka bata lokaci shekara da shekaru ka zama furof akan ra'ayi ko ba dai shi bane har ba ma ilimi bane da ake kira ilimi shine maganar Allah ka tantance ta kai magana wannan ita ce ilimi sauran ra'ayin mutane ne kawai in ka dace ya dace in baka dace ba shikenan baka dace ba saboda ni yanzu in na gaya maka labarin saman bakwai sai in rantse maka da Allah haka take kai kuma komin geography ka baka isa ka rantse da Allah haka take ba sai dai amma ni kake ko ba tsammani kake ba in na baka labarin lahira wallahi haka take kuma in na gaya ma kabari haka in ka je zaka samu in na maka aljanna ga yadda take kuma in ka tafi haka zaka samu ni abin da nake gaya maka hakika ne duk abin da kake faɗa kuma ra'ayi ne sai in ka dace ya dace kuma ka dace ba kawai ka ɓata lokaci Rena ba na son zika. Yawa ni ba na son zika gaskiyar maka. Yawa, rena zika ne. Yawa, kawai in na ka kabbara ka yi kabbara ka kyale. Ma dai ka daina zika ne. Yawa. ko ba kawai saboda haka duk waɗannan abubuwa da ake tayin su babu da tarbiyya ce ƙasa ta lalace babu tarbiyya yanzu fa kana gani a ta irin kafafen nan gidajen su rediyo duk fa maroƙa suke ta kira wai su suke tallan su su suke tallan su wani ya fito ya ce maka a shine wani ko shine sarkin waka saboda haka a saurari tasha kaza ko ba shi bane da aiki wannan 24 arewa da ake ta yi 24 islam ne ake nunawa finafinai kawai lalata muku tarbiyya ne ba wani abu ne. ka ji tsoron Allah idonka amana ne Allah bai tambaya ka ji tsoron Allah idonka amana ne zuciyarka da take tunani ita ma amana ne. Allah zai tambaya inna sam'a wal basar, wal fu'ada kullum ulaika kana anhu mas'ula zaman duniya Allah bai turo ka kai zaman yadda ka ga dama ba zama ne na doka wallahi Allah bai tura mu duniya kai abin da ka ga dama ba idan ku kai abin da ka ga dama in ka koma lahira za ka ga abin da baka so saboda ka zaman duniya zama ne na bin doka Allah ya sa dokokin da ya ce sai kun bi da haka ka daina zakewa da idanuwan ka kana kallon haram ka daina daukan ka kana sa su a haram ka daina sa harshen a inda bai dace ba ka daina kuma tunaninka inda bai dace ba ka daina ɗaukar kafafuwan ka kana kaiwa inda bai dace ba

a jini yana wasa da ni ko da kina wasa da jini ba jini ne yake wasa da ke ba shi ga adama an dora ki akan al'ada da kuma ya kamata a cikin sani Allah ya halitta ki da wannan dabi'a dan me zaki wasa ba ki san hukunci ba ki zo ki ce jini yana wasa da ke ke ne kike wasa da jini ba jini ne yake wasa da ke ba yawanci tambayoyin su kenan kullum azumi ya zo na ba rama ban yi ba to ya zan yi bana fatawar kullum kuma guda ɗaya ce su ba za su daina ba mu ba za mu daina ba haka za a yi kai ba ta da lafiya ba idan ba ta da lafiya ciwo iri biyu ne akwai wanda ake tsammanin warakar idan ana tsammanin warakar ta to ya warke a rama shi ne abin da nasin alkurani ya faɗa yan kuntum ala safar ko mara za kai au ala safar ko fa'idatun min ayyamin ukhra idan ana tsammanin waraka da rashin lafiya to sai ki da kwanakin da kika sha idan ya warke sai kira mu idan baki warke ba kika mutu ba raguwar wannan kenan ciwon da ba a warkewa shi dama an sani likita ya gama binciken ya ce wannan ciwon ba za a warke ba kuma azumin ne yake karata da shi sai kin samu wannan garantin daga wajen likita cewa in an yi azumi ciwon zai karu kuma ba zai warke ba don haka kenan yanzu ya nuna ba za a azumi ba saboda wahala to sai ki tashi daga kan azumi sai ki koma ciyarwa wannan shine abin da ake kullum fatawar kenan kuma kullum haka suke tambaya su ba za su daina wa za mu daina sai ai sai mutuwa ta rafa mu eh suna da yawa suna da yawa karin magana ne wanda balarabe suke wasu suna ganin su kamar hadisi amma jubilatil qulub ila man ahsana ilayha ita zuciya tana karkata ne inda ake kyautata mata idan zuciya bata samu kyautatawa da take bukata ba to ba za ta biyayya ba wannan sababi shine na farko to amma akwai zuciyar da kuma tana samun sabani ne da wanda yake tare da ita ta hanyar saba ma Allah shi miji yana son ki bi Allah ke kuma baki so ya matsa miki da sai kin bi Allah to wannan in baki kikkiawan tunani ba da dogon tunani da kuma sharrin sharri shaytan sai ki kimi jinki akan alherin da yake son ki wannan yana faruwa ko kuma tun asali an gina aure akan ba a so shi kuma wannan matsala ce idan an gina aure akan rashin soyayya to shikenan ita mace tana da wani abu akwai wani littafi duk da dai mutanen da suka yi shi ba mutane ne za a iya cewa gamin gambin zane a asrarul jima ya kawo wasu maganganu na cewa ita mace in ta yi to abin da zai juya ta yana da wahala akwai mazaje waɗanda suke da garaje wai wasu suna musu fatawa suna cewa ka aura kawai ai ai tsayayyar ma tana juyawa ta dawo soyayya wa ya gaya maka mutum zai kika da safe da ya zai ce yana son ka wannan duka sai in kai wawa ne za ka ce eh to yanzu na yadda amma in ba haka bane yayya ba ta bin mace za ta haifu da kai yaya shida ko fiye da haka amma za ta rinka cewa har yanzu ba san ka take so shi yasa annabi ya zabi ka auri wanda take son ka tun farko kada ka yadda ko da wasa mace ba ta son ka cewa za a aure wai dan kana da wasu yan kudi ba za ka zo ka canza ta da katance fa ne ba zai yi ba to waɗannan suna faruwa ne bisa dalilai ai shi ma akwai inda namijin yake kin matar da ya ganta in za ta fita kwalliya take tana ɗaura kaya da kallabi kamar ba ta da uba a unguwa ana samun irin wannan wasu yaran idan sun yi kallabi kai kace ba su da iyaye sai suka fito to shikenan kana ganin ta san baleliya a cikin atamba ta ci abinci ta koshi tana jujjuyawa shikenan zai ka ɗauka gurin hutu ne A shi ba gurin ba ne wurin takin hankali ne ma kai baka sani ba ba shi kenan sai ka zo ka aura a haka to sai da tazo, sai ta zo da wasu irin halayya ba yadda za ka ke kallon ta ba da in ka zo taɗi kwalliya take ta fito yanzu kuma duk komai ya sauka kuma ba ta da tsafta kuma kazamiya ce kan ta ma ba ta iya gyara saboda akwai kazamin mata ga ta tana da warin baki ga warin hammata ga ba ta son wanka ga an ɗauke wuta ga lokacin zafi ne to kuma sai ayi yaya dole iyayya za ta fara shigowa saboda haka duk lokacin da ta bude baki za ka kawar da kai duk lokacin da daga hannunta shikenan za ka kawar da kai to shikenan yanzu iyayya ce kuma sabab ne suka jawo saboda ba ta tsafta to kaga shi sabuban da suke jawo a samu iyayya din suna da yawa to sai dai ba mu san me yana ta bayan tunda kima mai karanta tambayar kawai da an tuwo da ba ta faɗi abubuwa ba saboda haka akwai abubuwa da yawa waɗanda suke jawo ƙiyayya sannan zuciya ita kanta tana iya canzawa tana jujjuyawa ne idan ta juya ta juyo da ƙiyayya namijin ma zai iya cewa wallahi na tsare ta ne kawai kuma haka in ma yana iya faruwa to irin wannan yana faruwa to amma dai sai an san matakan da aka biyo sai a ba da shawara a yi maganin amma in baka sani ba yadda za a yi kawar da matsala akwai matsaloli da suke tasowa tsakanin ma'aurata wanda in ka zauna da su gaba ɗaya kowa ya faɗi nasa za ka iya ba da shawarwari ta hanyar da za a rage wannan abu akwai irin waɗannan da yawa ƙiyayyar ta in tara ta da wani abu ne da ya shigo to in an tada shi soyayya za ta dawo wato fararrun abubuwa kenan a cikin tafiyar waɗannan in an zo an ba da shawara za su iya

sannan kuma ya fi samu a cikin zaɓe ko a cikin na da da kuma da ke abu na biyu shi ne magana ta ya yi kai lokaci ko da

ɗaya da biyu kuma iya sun ji ba a samu mai za su ma'azu bin jabar da fatan ya suka kare saboda aiki jami'i ya bar shi yana tsallake shi sa ya ji haushi har ya kai shi ga wannan magana yi ya rage shi wannan abu ya za a yi ina can da za a fitar da su gaba ne da ji da rubaye rikin ko ji ba masu ji ba ko sannan ba za ta tafi ba ne a duk tana jawo wa kanka bala'i kenan shi yasa ta nan ba shawara da zan bayar a kan masu zuwa da yara matsalar da ake samu shine wato yaran ne ba a saka su a wuraren da ya kamata a sa su sai ake samun matsalolin kasan idan an zo masallacin sai mu manya mai gaba yaron kuma sai a basu a baya shi kuma yaro dama da ɗan uwansa to mun tsine ne mun tsine ka amma da za ku rarraba su a tsakanin sabu sabu ba inda za su je bai yi sai taba gaba kana babbai mun tsine ka ba zai yi to amma kana hada su yara suka yi uku a baya mun tsinin juna za su kai maganin su da za ku shi ne kawai zo nan sai Allah shi kenan sai a sa wancan shi ba to sai dai kaga yana gengedi amma banda da yayi mun tsili kamar sai dai ya gengedi maganin su da za ku kawo wannan shi ne za ku ɗauka musu amma kuna tara su a baya sun kai goma a ba sallah za su yi ba eh ba sallah za su yi ba okala za su yi ta yi kawai su Allah ya taimake mu ina ganin kawai sallah za ya yi ba yawa سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله